Gagarumin aikin sintirin da jami'an tsaro suka kaddamar a makonni biyun da suka gabata a birnin Yamai ne ya ba da damar cafke mutane maza da mata kimanin ishirin cikinsu har da mai gadin wata makarantar firamare da ake zargi da tare mutane a kan hanya domin kwacen babura ko jakar hannu da wayoyin salula. Gamsuwa da wannan aiki na 'yan sanda ya sa ministan cikin gida Bazum Muhammad kai musu ziyara. A nan cikin Santville mata ne ake amshe ma telefon koko ake ma amshe ma sako sakinsu. Koko mutane masu yawo amshe musu moto yawanta kewan moto da ake amsawa mutane ba su da eh, tsammanin ko yawa ne amma a cikin wata shida a nan garin ya mai kadai moto dubu guda da dari da goma sha shida wanda aka kwace ma mutane wanda aka sato amma mahi yawan kwacewa ne ake ba sata kaɗai ne ba ake kuma da ƙarfin tsiya waɗannan mutane masu kwacen sak na mata masu kwacen telefon masu kwacen moto mun kama rezo guda kamar hudu yau suna hannun police siyar mutum fiye da ashirin ne da aka kama matsalar tsaro a birnin mai wani abu ne da sautari yakan haifar da asarar rayukan bayan allah da suka kuskure wa 'yan fashi kisan gilla na farko shine eh, yawa kana eh, rana ashirin da biyar na watan shida da ya gabata wani sar yi ne mai suna salisu musana ne aka kashe a kalle est eh, kisan gillan na biyu shi ya faru ranar goma sha shida a watan bakwai eh, a centurvert wanda ya shahi matashi eh, yaro ne eh, wanda yana karatu a university kuma yana service civic a tribunal na talaje da sunan shi kuma da kisan da aka ma abbas hamidu ma'aikaci ne mai aikin na'ura a television radio television tenere alhamdulillah yau eh, mun yi nasarar eh, tunda mutanen da suka kashe mutanen na uku duka suna hannu yau suna polis judiciaire jama'a sun yaba wa jami'an tsaro saboda dagewarsu wajen kare mutane da dukiyoyinsu a wannan lokaci da yawaitar amfani da kayan maye a wurin matasa ke jefa su cikin miyagun ayyuka dalili kenan da wannan magidanci ke kiran hukumomi su hukunta dukkan waɗanda aka kama da laifin tayar da hankalin jama'a. Sai ga mutum ya yi abin da ba daidai ba sai daga sama sa a ce a waɗannan ya kamata a sake su ko ko bai kamata a yi musu kaza a yi musu kaza ba wannan bai kamata. To ya kamata su ma jujoji su yi adalci menene adalci za su yi a yi musu hukunci wanda ya zamanto gobe ba za su koma wannan aikin ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.